الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'ali lima yuri wanda ma sha a kana wanda da ya sha alam ya da cikin ikonsa da yardarsa ne muke samun kanmu a wannan majalisi albarka a daidai wannan rana kuma a daidai wannan lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya kuma da mu da abin da yake mai kyau ya kuma ba mu ikon aiki da shi abinda yake mai muni muke karanta shi muke gane muninsa Allah ta sa mu karfin mu wajen aikata shi Allah ke mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala shi ne darasi na kusa da karshe a cikin wannan littafi mai albarka muna sa ran sati mai zuwa za mu rufe wannan karatu na riyadu salihin a wannan masallaci muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa shi samu mu ya zama riskin Allah kai mana da shi kamar yadda muka sani komai yana da farko yana da ƙarshe an fara wannan karatu shekaru masu yawa daga mutum kwaya ɗaya tal har zuwa wannan taron da muka samu kanmu a cikinsa wanda za mu ba ku tarihinsa sati mai zuwa insha Allah ta'ala da yadda ya somo da kuma zuwa yanzu da muka zo karshen Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan lokaci kamar yadda muka yi alwashi yin walima muna na kan bakar mu ta yin walima kuma walima mun ce minna wa ilaina mu za mu yi wa kanmu to yau ne dai ranar taimako na karshe wanda zuwa yau kusan kudin da aka samu bai wuce dubu goma sha ba to sai kuma taimako da muka samu na wasu ababen sha wanda shi ma bai wuce na mutum goma ba to ala kulli hal ba za mu yi kasa a gwiwa ba za mu iya kokarin mu mu ga cewa dai mun cika wannan alƙawari da muka sanarwa al'umma kuma muna fatan Allah ya wani jagora a yau insha Allah ta'ala za mu karanta abin da ya tawaka wanda za mu bar wasu hadisai ko da biyu ne wanda da su za mu rufe karatu sati mai zuwa insha Allah ya samu dashi mun karanta hadisai bakwai a cikin wannan babi ne hadisai goma sha bakwai wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan hadisu Abi Huraira radiyallahu anhu ina fatan dai shine hadisul arba shi ma ne cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تظهر وأنت قاب القوس أنا نسيت nufin wato gefe na kwari gefen sa guda biyu da ake daura igiyoyi guda biyu gefen wannan dan gefen da ake dan makala masa igiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce a baka bibi da wannan wajen a aljanna to ya fi a baka ya fi a ce an baka duk wani abu da in rana ta fito za ta haskaka shi kamar a ce ya fi a baka duniya da abin da ke cikin ta kaga shi a baka abin da ya kai girman kuli na aljanna ya fi a baka duniyar nan da abin da ke cikin domin duk wani abu da za ka ci a aljanna yin yubhibu an kalju wal abash zai tafiyar maka da yunwa da kishirwa sabanin abu da duniya wanda in ka ci shi to zai kara haifar maka da kwaɗayin sancin cin irinsa ne wanda zai gadar maka da kashi da fitsari wanda waɗannan babu su kuma a aljanna kisa abincin aljanna gusar da yunwa yake da kishirwa domin domin da zarar waɗannan abubuwa sun yawaita yunwa da kishirwa to za ka buƙaci abinci kuma za ka buƙaci bayan gida kuma za ka buƙaci tsani wa aljanna duk ba waɗannan shi yasa musulman aljanna ko a zauren aljanna kai ya da zango to ka ci nasa balle kuwa mun karanta a satin da ya wuce mafi talaucin yan aljanna shine wanda za a bai wa kwatankwacin duniya su goma ashe ku kaga alkhairan da ke aljanna ya wuce ka su da tafa-tafa ya wuce ka nene su da sakaci wanda allah ya bamu dama za mu ji wasu abubuwa a ƙarshen wannan darasi na yau na irin mutanen da su suke gadon aljanna su suke samun kansu a aljanna shin ka auna da kanka ka gani kana cikin irin waɗannan mutane ko dai kana tamanni wal jannatu la tunalu bi tamanniya ba a samun ta da ina ma ina ma kaga wani abun alkhairi a duniyar jama kaga wani a cikin mota mai ban sha'awa ka ce ina ma sai ka dawwama haka don shi ma da aka yi da baka gan shi da ita ba hmm. kaga wani yaro yana rera karatun alkur'ani ya ci musabaka ko an zo sallah an tura duk wasu dattawa an ce zo ka ce ina ma ni ne to sai daga kare a ina ma domin shi ma da ina man yayi da ba kawo to da haka dole kenan duk wani abu mai daɗi to ya ahtaji ila bazul jubdi wal mashaqqa yana bukatan ka sadaukar da wasu lokutan ka masu daraja magabata an tambaye su ta ya kuka tara ilimi yake da gudun shimfiɗa ke kenan in har kana binciken fida to ba kai ba karatu ba ilimin kuma mutum nawa ne yake daukan darasin ya bi salihin kan sati ya zo ya ce maka ya bi wannan hadisan ya sake karanta su ya sake bin su ya sake jin su wallahi galibin mu kamar sanin shimari ya kuma su yadda muka dauka muka rufe sallallahu alaihi sai wani satin wani zai zo satin amma ya zo wani satin zai ka nuna mai ina za a tashi ya nuna maka bai bada mu da ni ma bai damu da karatun ba shi yana zuwa kawai in an tashi ya rubu gobe ya zo ko bai gane gumbo wani zai nuna masa shi kenan da haka za a yi tafiya har yau da shi za mu zo karshe wanda in kai sake sai zama hujjatan alaik Allah ya sauka Allah ya ba mu dacewa saboda haka dai falalan aljanna da kuma wuri komin kankancinsa a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta domin abin aljanna baƙin layan fat da wawamme ne ba a karewa amma ku abin duniya komi yawansa ko kuma fanin zai duk ku abin da zai kare fa huwa ƙali komi yawansa ba wuce ce zara ba ta barin dangi ana duk yawan dami da kai na hatsi in dai za ka zari ɗaya gobe ɗaya jibi ɗaya to wata ran sai ka leka ka gaba komai ko ajiya kai ko dubu nawa ne in dai kana zara kana zara to wata ran za ka gaba shi sabanin na aljanna duk abin da ka ci a aljanna in gutsuro shi kai ko tsinko shi kai gobe ka zo sai ka ga wani a wajen saboda haka ha la yanfa Allah ka dawo da mu ka sa mu cikin ɗan aljanna حديث نجم مالك وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحكو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد اشتبتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رواه مسلم أنس بن مالك رضي الله عنه yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati suqan lalle a aljanna akwai wata kasuwa ba kasuwa ce kuma ta zuwa siye da sayarwa kasuwa ce kawai ta shakatawa da kuma ɗaya kewa kaga shi ko a aljanna kana son ka je wani waje ka ga ka ɗaya kewa kamar yadda a duniyance in Allah ya maka dukkan wadata ba za ka so zama a iya inda kake ba sai ganka a takure sai ka fita daga wajen ban wani lokaci gun da yake da kaskanci ba komai komai ba sai ka ganin kake sha'awar ka je ka zauna ka je ka shakata ka huta haka aljanna to aljanna wannan kasuwar idan aka je allah maɗaukakin sarki sai ya rika huro wata iska daga yammaci ko daga gabashin aljanna fatahtu fi wujuhihim sai wannan iskar ta dukan fuskan yan aljanna din wa ziyadihim da rigunansu to daga ta da ki fuskar da rigunan sabanin iska ta ta duniya tana tafin fuska ta ne ka ruwa domin ta faɗa maka kura ko kasa amma ta aljanna tana tokan fuskar sai ga ta canja maka wani ado na musamman wani kyau na musamman rigar ma sai ga ta kara wani kyau na musamman tana wani sheki na musamman ki fayar da duniya husnan wa jamala sai su ƙara kyau da ban ƙari da ban sha'awa fayarji'una ila ahlihim yayin da suka gama cin wannan kasuwa suka dawo gida domin a nuna maka ni'imar aljanna ta babu ne kar ma a samu kyashi ko asada shi wanda yake gidan ma yayin da kafar gidan iyalinka da gida su ma sai Allah ya kara musu wani usman wa jama'a kana dawowa gida sai ya samu gidan shi ma kadidado usman wa jama'a sai kowa yana wa kowa barka kowa yana wa kowa ta a ma'ana lare mara bulali fayakun a ahluhu iyalansu suna ganin su ke wallahi na ƙadidattun husnan wa jamala ki ka wallahi da kuka dawo sai kuka tsara kyau da ban sha'awa ne yanzu ka je kasuwa ka dawo sai daga ƙara baki da wani dudu karshe in ba shi ma to hankali ya tashi sai ga ana ma ba kana ƙara turkunewa ba damar mutum ya zo ya huta a dukkan sai a sai dai ka ƙara kyau ka ƙara ban sha'awa ana sha'awar ka zo a tare ka su ma kuma hakan aka zo aka same su sai waɗanda suka fita daga gidan da suka dawo sai su ce wa antum wallahi laqad izzattum ba'dana husnan wa jamal kuma da ai bayan ba ma nan yanzu da muka da kuka dawo sai muka ga kun ƙara kyau kun ƙara ban sha'awa idan kowa yana jin daɗin yadda yake haɗuwa da ɗan kuma kowa yana so ya isar wa ɗan alkhairin da ya gani a jikin ɗan saɓanin duniya wani ko adan kai ya gani sai ya ji haushi in ya gan ka yi murna sai ya yana ɓata rai ya nuna ma kai baka yi wani abu ba alhalin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in abu ka gani a jikin ɗan uwanka mai kyau yayi ado sai ka masa addu'a in sabon kaya ya yi tubli wa yi ba ina ma fatan allah ya baka daman kashe wannan kayan kuma allah ya baka su ka kowace mutu ba aka baka wasu sai ka rabu da ba an ce tubli kuma sai ka ji daɗi kai ta tsawa hajji da mutu ba ko kuma amma addu'a in bas jalidan wa sa'idan wa mu shadidan kaga duk wannan alkhairi ne in ka ga dan uwanka da shi kai farin ciki to amma da ke duniya gida ne na tarkacin abubuwa da yawa wani ya ganka da samun sai samu amma aljanna duk wanda ya ganka sai rika maka murna kai ma kuma kana masa ganin yayi ado shi ma yana ma ganin kayi ado kaga ba hasada an cire wannan duk abin da zai kawo hasada ko jaki Allah subhanahu Ta'ala ya karkade ya kauce saboda haka ashe na ni'ima ce a aljanna ashe yan aljanna Allah ya musu wani wuri da za su taru suna ci suna sha ba tare da tsaye da sayarwa ba kawai abu ne shi nan ka ci ka sha ba mai cewa ina kuɗin sannan kuma aka ce yawon juma'a wannan shi yake nuna kenan zai yiwu ashe irin ranar ranakun da muke lissafawa a duniya su ake lissafawa a aljanna sai dai tsawon su ne ba ɗaya ba tunda Allah ya gaya mana wa inna yawmal inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud kamar shekara dubu ne ta ke yin kwana daya kafin ya zaka sanwara fitowar sa da faduwar sa wannan wani abu ne da ka dora a gurin wahala kawai yi fatan Allah ya kai ka cikin ni'imar wannan rana mai tsayi da ke wannan shi yake nuna maka 'yan aljanna yayin da suke shiga aljanna wannan ni'imar da suke ciki zadi yawan ba da yau ba da waman ya bace ba da karar ya bace domin ni'ima ta wama, iri ɗaya iri ɗaya to sai ka manta ma ni'ima ce sai ka gani wani abu ne normal kawai amma yadda jaddanta yana nuna maka lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka da jin daɗin kuma ka rika gane kana cikin ni'ima kuma wannan shi yake nuna dan adam yakan gundira da abu guda duk da Allah zai iya ce masa gundura amma sai ya kawo maka dai irin abun da dan adam ya saba da shi na tajabi yau ya gani shi wannan gobe ya gani shi wannan yau in yi ka kwaya ɗaya ne ana wanke ma shi da ka a wanke da ka a wanke ba da shi ba komai sai ka ji cewa ba ya ishe ka ba ka san saka shi ko ni ka sai ka nemi wani wani ma haka to haka dai Allah ya dan adam da san canji shi kansa canji nan ku da ni'ima Allah ya baka sai ka gode ba to a aljanna haka ake samun wannan sauyi kullum kowace rana da irin ni'imar ba mai irin ni'ima sai wanda bai san ni'imar ba ko kuma mai kufuru ni'imar lahi subhanahu wata'ala kamar banu isra'il da aka musu ma'aikatan min as-sama' da suka ce suka ce su sun gaji da ta'amin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وكفائها وفومها وعجزها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير kuna neman makaskanci a kan mafi alkhairi to in bi tun nisran fa inna lakum ma sa'altu shikenan sun ko wahala da su dai haka za ka iya samun mutane a duniyance Allah ya yi baki ni'ima ya yalwata mata sai da shi yana son wani abu fiye da wannan alhali abin da yake son ko zai yi wahala ne wannan da yana nuna maka lallai ni'ima in Allah ya baka baka iya gode masa ba to bala'i ya kan biyo ba to a aljanna ni'imar yan aljanna ba ta karewa sun gama duk wani abu da zai ba su dawwamammiyar ni'ima da haka suka samu kansu a aljanna hadisi na gabe ce wa an sa'ad bin sa'ad as-sa'idi kenan radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahla al-jannati la yatara'awna al-ghurafa fil jannati kama tatara'awna al-kawkaba fis sama' muttafaqun alayhi in karanta wani abu makamancin wannan cewa yan aljanna sukan hango gidajen juna kamar yadda kuke hango tauraro a sama har muka yi bayanin angon layin aljanna ke tsakanin mu da sauraro da muke gani daga sama kaga ba maganan ka tare mu ko na tare ma ba maganan yayi maki ko bai yi ba a kare kici akan taku ɗaya ko biyu Allah ya kyauta wa anhu radiyallahu anhu qala shahidtu من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون sa'ad bin sa'ad yake cewa ya halarci wani majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sifanta aljanna har ya gama sifanta aljanna sun maƙala fi akhi hadisi abin da ya ƙara burge sa'ad kenan duk abin da ya jin nan na bayanin aljanna to wannan gabar ita ta burge shi don haka ya kiyaye ta yake kuma gaya mana domin ji abin da zai gaya maka na ni'imomin aljanna wani abu ne da ya sabon ruwa aklu kwakwalwarka za ta iya gaya ma in an ce kuli kuli sai ka ka auna irin na duniya an ce shin ce sai ka auna na duniya wani ya ce ba na ka ce kuli duk abin da aka faɗa sai ka ka auna shi sai a ƙarshe sai ya ji an ce fiha ma la ainu ba ce kawai wannan kan ba zai sauraro ba a cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba wala uzurin sami'a ne bai taɓa ji wani ya faɗe shi ba kai wala ka tsara ala qalbi bashar zuciya da take iya sawwara maka wani abu da baka taɓa gani ba a duniya sai ta rika sawwara ma ga yanda yake wani duk inda zai je sai zuciyarsa ta gaya mai ga yanda gun yake sai ya je sai ga abu ba aka bai yanzu duk wanda bai taɓa zuwa maka ba bai taɓa zuwa madina ba kullum ana maganar maka da madina abin da yake tsawarowa zamanin annabi sallallahu alaihi kawai saboda yanzu zamani yayi akwai ana nuno makan kana ganin ta shine kawai zai hana ka kwakwalwar ka rika baka irin yanayin zamani da sabai suka rayu a masa ko madina sai ka je sai ka ga ina a ke abun duk ya canja ba haka yake ba to duk wani abu da kake tunanin yi ko kake tunanin gani ko kake tunanin so kan ka yi abin sai ka ji zuciyarka ta gaya maka ga yanayin abin sai ka je ne la'allar su sabjin au su kazi ko ya zama ya bayyana bayyana maka yadda kake tunanin ko kuma ka ga kwata-kwata ma ba a jefin ba in sallah kake yi haka ko me kake yi zuciyarka ne tana iya gaya maka wani abu da wuya a samu wani a yanzu da muke ƙarfin imanin sai nuna maza in ya tsaya sallah baya jin komai kawai har sai an idan ya gane cewa yanzu kuma ya dawo duniya ya dawo harkokin rayuwa musamman amma a wani alkawari ka je kun wani ya ce wani ne zalla sallah to ka so ka ga wannan sallar mutum nawa ne za su je neman abu wallahi a ce ana sallah suna zaune kawai sai san da abin ya samu za a yi sallah amma an je sallah hankalin ba zai mutu ba har ma ya ba da wani za adara fara wa adara hada fabda ubila ta ai annabi yana so ne ka hankalin ke dawo kan sallah mutum da yanzu yana jiran wani abu shi ya makale da wancan hadisi Allah ya tsaya ka zuciya ke da zuciya na iya tsawara maka abubuwa kala kala to amma a aljanna ita kanta zuciyar ba ta isa ta tuno ba ta tararo wani abun aljanna balle har kunne a faɗa ya ji bare har ido ya iya gani wannan ni'ima ba za ka yi ta fatan yadda za a je a riske ta kai ma a ce ka samu wannan abin ba wallahi ya dace duk wanda ya ji wannan a ce ya kura to sai aka ba su wani dan gusuri da za ka gane hanyoyin zuwa cin wannan nasara sai aka gaya ma sifatin mu'minin da ta jafa junubuhum anil mafaj jikinsu yana nisan jangun kwana mana kiyamun laifi ke ka zo kenan a nan waye kiyamun laifi? a tsaga hannu a ce waye kiyamun lai ka zo fiye an ɗauki an fadar yau wasu bulan sara'i ke tajafa junubu an mazaje ya da'una rabbahum mu wa tam'a kana roƙo kana wa Allah bauta kana mai tsoro kar ka gama kai aikin banza kuma a take kuma kake kwaɗayin aikin naka ya zama mai kyau Allah ya karba sannan abin da Allah ya bashi da kuɗi yunfiqun suna taimakawa suna bayarwa ba su kaɗai bane suke ci su mora su kwanta su ji alhamdulillah a wasu ma suna amfana sannan ce fala ta'lamu su ma ukhfiya lahum min qurrati a ki rai ba ta isa ta san abin da Allah ya ɓoye na jin daɗi da ke cin aljanna daɗin aljanna rai da isa ya san shi ba wannan sakamako za a ji mata ne sakamakon aikin da suke aikatawa tunda Allah ya ce su yi ni, to shi kuma la yudi'u ajral muslimin Allah bai wulakanta ladan wanda suka ta aiki so ka ji abin da ka gani kai kai wa kanka in ka ga mummuna ma kai kai wa kanka in ga mai kyau kai kai wa kanka yasa Allah ya gaya mana fa ya'mal mithqala dharratin khairan ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أنك تسام ذلك حديثنا قبل عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا إن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا وإن wasu na ka'ife da ɗan adam yake gudun su أنا so Allah zai turo wani mala'ika ya yi shela shelan da zai yi na ce na kuma an yau fada ta mutu abada ku fa yanzu inda kuke nan rayuwa za ku yi ba mutuwa har abada kaga buri ya cika bukata ta biya ba mutuwa don wani yanzu kuna hira ce yanzu wata ba mu kai ana ba kai hira ba <laughs> ana maganar jin daɗi kai kana maganar yanzu ba mu ai mutuwa jira kawai ake in jago shi kenan amma ba a tuno ya zama kamar bani isra'il wanda allah madaukakin sarki ya gaya mana su suna da ƙoƙarin biyan da za a yi su rayu su dawwama kar a mutu ba ta san mutuwa wadda ka kasiru ba wadda ka kasiru ba wala tajidannahu ahmasan nasi ala haya aharazan na ana haya duk yadda za a yi ya zai yi escaping kan ya mutu ya zai abu kaza ne hatsari ya kuce masa Ku haka yi. duk wanda suka saba wa Allah ba sa tunanin lahira to su haka suke ya za a kasu mutu to kai ma ka zama haka to ka zama irin su domin kai cewa aka yi ka yawaita tattuna mutuwa domin mai imani ya san zai mutu tunda ya san da babu shi inda aka yi shi kamar mulki ne ka hau kana ta kaba ba wata rana sai ka ji an ci ta yayi kana raye kuma sai ka sauka ne mu ma ba ka rayu ba ka sauka ba wata ran dai za a ce ba ka yi wani haka rayuwar ce Allah ka sa mu dace almuhim ne rayuwa rayuwa kowa na san rayuwa sannan an rayu inna lakum an tasihu fala tasqamu abada za ku zama lafiyayyu ba ciwo har abada maganar jiwo maganar zazzabi kama duka wane ne waye duk ba mu duk abin da za ka yi duk abin da za ka ciki ba maganar gudawa ba maganar komai zai zai zama noma wa illa kuma an tashibbu ku zama cikin samartaka fala tahrimu abadan ba za ku taba tsufa ba ba tsufa a samari kuke majiya karfi kaga samartaka ba karamin alkhairi ba ne a rayuwa shi yasa ko a duniyance ake so ka dage a samartakar ka ta zama alkhairi da haka ne Allah madaukakin sarki ya zaɓi saurayi a cikin tsinkun mutane in dai aikin kirki ya mutu yana cikin inuwar al'arshi yawan abin da ila zuwa shafin na shafi da rabbi kaga shabadiya wata aba ce da in kai dage ta kai ka aljanna in kai sakaci da kai ka wuta إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة samartaka na cikin abin da zai rubuta ma rayuwa gaba daya to aka zaɓi zamanin samartaka aka yi yan aljanna samari ne ba tsufa wanda yanzu wani bai tsufan ba an kayan goma shekarun sa sai noki ja ba da sai kai nan wai bai kare kai tsufan ne bai so ya je tsufan kuma sai ya je da rai in dai da rai to in ba a mutu ba akwai tsufa ka'ida ne wannan duk kwane-kwane kuwa sai an je wa inna lakum an tan'amu kuna cikin ni'ima fala tayi azu kun tabasu abadan su ne talauci الصابرين في البأساء والضراء وحين البعث وفي البعثاء شيء تلوش والبعث فلا تبأسوا za ku shiga cikin ni'ima ba talauci kullum a cikin jin daɗi a ga talauci bala'i shi kansa bala'i shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga shi daga talauci Allah ya kare mu wa aljanna duk wani simfin ni'ima duk wani abu da sunansa ni'ima an tanadar maka shi duk wani abu da kake gudun kada ke sare ka Allah ya gaya maka ba kai ba shi yau da za a ce wani rayuwar zai yi ba mutuwa ko da da tufa da wahala zai ke mai ta tafiya a haka tsufa tsufan kuma kuma ba wahala kuma ba talauci kaga ga kwanciyar hankali ga mutuwa Allah ta samu dace hadisi na gaba ma da yace وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه رواه مسلم شو أنا حديث shi ma yana nuna maka mafi kankanta ko mafi karancin masu samun ni'ima a aljanna shine mutumin da za a ce masa tamanna faɗi duk burinka faɗi duk abin da kake so kai wani wai tamanna yi ta faɗa yi ta faɗa ne tsaya ki ci gaba yi ta faɗa yi ta faɗa a ci ci gaba sai ya gaji ya tsaya ka gama yanzu can ne ta faɗa ta yi wani a tashi zuwa sai in an kure ya fice kai ya gama shi da kan teke ya gama da nan sai Allah maka fice sarki ce to abin da ka neman an kuma ba ka an ninka a kashi ba shi kadai ba falalar Allah ce har a aljanna kai barka ba duk da cewa dan adam wani lokaci da za ka ce masa faɗa abin da kake so sai ka kure shi akrabu misal da zan baka shi ne yau wani da zai ji maka sai ce kai zan yi addu'a har da shi ko da ce har in gajin ba ma zai gajin yana tawafi yana addu'a yana tawafi yana faɗa har sai an kai yan mutum da kawai tafiya yake baya don kuma ya faɗa ya faɗa ya faɗa har an kai lebul din da kawai shi kawai kawai tafiya ne ya kuri kuma inda za ka gane burin ɗan adam abu ne dan kani wallahi bai da yawa da za ka ajiye wani kana da kuɗi ce faɗi ne kake so in ya gama faɗan ya gama yadda wasu abu ne ma abuda ba wani yawa ne da su ba ba ma kan su samu to sai ga kamar duniyar gaba ɗaya inda za a baka ma ta ma kaɗa wajen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mutum za a mai tafkin ruwa na kuɗi amma guda biyu sai ce ina ma uku haka yanzu a ga mutane wato shi mala hubban Allah ka samu da shi na gaba yace annabi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا Ɗan aljanna sun shiga aljanna karkajin matakan ni'imomin da ake wa ɗan aljanna A ce ka ji waɗannan duka kuma baka daji ka shiga aljanna ba me aka yi kenan Allah ya tsawata bayan an shiga aljanna Allah zai zo yi wa ‘yan aljanna mara ne in kira su iti a halar janna za su ce bai karar bada wata ne wanda mu amsa maka ya ubangiji ira da aminci tabbata gare ka wani hanyar fiye da duk wani alheri yana hannunka ya hana fa hanyar rabitu kun gamsu da wannan gida da na baku kun nutsu da shi kuna jin daɗinsa Fayanku ne wa magana a nan'a zuwa ya mabala? Me zai ana muyar da akwai a ubangin de? Wa ka sa akwai jana malam dutse a Adamu ya kalli? Ka ba mu abinda ba ka taɓa bawa na ba cin halittuna. ana ofisikun Abdul min zai. Ba kuwa ne ya ɓarnama na. Fayanku fa ayin na yaddar muku na halatta muku yadda ta mana na yarje muku ku yi ta abin da kuke fala ba da ba'dahu abada ba zan taɓa kishi da kuma kuma da yau har abada ku kun zama yan dole kun zama yan gida saboda haka if an yi mashi yi abin da kuka ga dama kamar yadda aka gaya wa ahul wannan a cikin aljannan ne sun gaya yaƙini Allah ka sa mu cikin aljanna Allah ka sa mu a cikin wa'anda za a gaya wa wannan hadisi na kusa da ƙarshe wanda la'alla daga shi za mu dasa aya mu jira gobe ko sati mai zuwa insha Allah malai cewa an jami bin abdullah radiyallahu anhu كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة الفجر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وترانا النبي صلى الله عليه وسلم كنا دولة حطنت سيكا لوتا daga kai ya kalli wata lailatul tabbata ranar da wata yake da haske mu rabi aw ashar kenan lokacin da yake da tsananin haske lokacin da ya gama zama saiku sai ce musu innakum satarawna rabbakum ayana za ku ga ubangiji uku ido da ido kamar ta rauna hazar kamar kawai da kuke ganin watan la tudamuna fi ru'yatihi kuma ba fa samu wato wata illa ko wani tunire ne ya wani ya tara nan wani ya tara nan ni ban gani ba kai katar ce duk ba wanda duk duniya kamar yadda Allah yi magana bi yawan mutane kamar yadda na farko ya ji haka na ƙarshe zai ji kama ku da shi haka yi to haka kallon ubangiji subhanahu wa ta'ala fil janna yadda kowa zai gani ba komai a gabansa da ya masa wani shabanci wani bishiri to haka kowa zai ga ubangiji su mu wata ala allah maɗaukakin sarki ka samu cikin yan aljanna allah ce wujuhun yau ma'izin nazira ila rabbiha nazira allah ka sa fuskokin mu suna cikin fuskokin da za su to fi da ba yau mata biyar wujuhun wata ranar da wasu dukkan fuskoki za su yi haske wasu su yi duhu to Allah ka sa na mu cikin masu haske ba sati ne zuwa insha Allah ko ba a gaya maka ba an zo ƙarshe Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan kai. amma abin tambaya shi ne ka tambayi kanka wannan ni'imar aljanna kuwa kana cikin masu morarta ka ji sifofin masu moran aljanna Allah ya ce ba ne shiga aljanna ko tanadin aljanna ta suwaye wa iddat lil muttaqin Allah ya ce mun yi tanadin aljanna ga muttaqin da Allah ya bude alqur'anin sa da Fatiha ya bude yake da suratul baqara yake alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin suwaye muttaqin yake alladina yu'minuna bil الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذا الفرق يؤمنون بالغيب فإذا كنت الجنة من الغيب وكان إيمان إذا أقلت بالقرع وموني أنا لأن الجنة خيال أنا إيمان كمان بابو كابو أنا جنة قلال نيل وكان سجدان فلن يقيمون الصلاة كنا سلع كل kana yi yadda aka ce akwai kushoni akwai akwai abubuwa da yawa da ka auna sallarka to kaga cewa anya kana cikin mutakun kuwa sannan wa min bara zasnahu mutakun abinda Allah ya ba su kana ciyarwa fi sabilillah ko baka ciyarwa والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وبالآخرة هم يؤمنون إيماني أبقى إلهي wannan kaɗan ne daga cikin sifatin mutaki sannan a cikin suratul baqara Allah ya sake kawo magana masu imani ita ne san birra an tuwallu wujuha ku ibal al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawm al akhir wal malaika wal kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمسلم بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك أولئك الذين وأولئك هم المتقون وكان هو الذي يتبع كأون أبن كتشي ون الآية إيماني دا الله da ranar lahira da mala'iku da littattafan Allah da annabawan Allah ga baki ɗaya sannan kana ciyar da dukiyarka kana so kana mai so wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiyarsa yana so abin da yake so ya bayar wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran inda ma nut'imukum wajhillah ko kai kana so umma su bada da gwada wanda ba mun da ya saura sai a zubar sai ka ce to a tattara cewa almajirai kaga wannan baka ciki lan tana yin jira hatta to ji ku mutum daga nan ka sau hanyar aljanna abin da ba ne wannan ko ne za ka sa in Allah ya baka tufafi kana kokarin ka duka ka wani ya ruwan nan tufan ko kai ne za ka karar da shi sai zuwa sai sanda koya take kake yi akwai mai moran rigarka a rayuwa akwai moran takalminka akwai mai moran hularka haka duk wannan abubuwa ne da za ka ba da su kana mai san su ba sai sun gama lalacewa ba kuma za ka ba wa zaune kurba yan uwa na kusa wani yan uwansa yana da kuɗi ba ta mora za ka ba wa marayu yau marayu sun shiga an sa su a gaba su suke ciyar da wasu ka tara kudin marayu kai ne marayu a cikin haka mataki almajirai ga sunan wani musabi matafiya duk da cewa al'umma sun lalace kuma yanzu matafiyan sun yawa kowa da tsohon buhunsa shi matafiyi ne sun suna neman kuɗi da yawa yanzu sai ga ya ce ma ko shi ko yake nema ɗari biyu yake nema su kaga dai ba ta yi ya samu ba mun je za mu je da can ma ɗari biyu ciko har da har asuba yana neman ciko Allah ya sauka wasa'ili akwai masu baran wanda sun cancanci baran suna yi dole wa rika riqa yan tabayi wa a aqamu tsara kaga an maimaita maka sallah a can an yi sallah yanzu ma anan an magana sallah wa ata zaka ya kuma ba da zakka wal mufuna bi ahdi da a cika alkawari kakan yi ne yanzu ka yi alkawari da mutane in dai ba abu zai samu ba to ku da wuya in ko kai ka jika ka zo har ka ka zama abun mamaki kai ka jika alkawari to ba ka jika alkawari ina kai ina wannan nemo aljanna wasabiri na fil ba'sa suna da haƙuri yayin da talauci ya same su yanzu muna cikin talauci amma al'umma kullum shakawa kullum shakawa bal ma sun allaka talaucin a wajen wani alhali kuwa lo an yi talauci na wahala a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har mutabai suka roska ya rasulullah yan kasuwan nan aje a musu iya kama na a sai da kayan su abubuwa sun yi wahala amma kowa na sai da abin da ya ga dama ba tausayi mai annabi yake musu inna allaha huwal musta'in huwal qabil huwal basit Allah shi ne ya ba dama ya ba kowa dama ya zai da abu yadda yake shi yake damke wa arzikin sai hana kowa shi yake sakewa kuma ya ba duk wanda ya ga dama saboda haka in ya ba ka ka tsaya in ya ba ka wani kuma wasu abu zai fi ba ba ka je kana ta mutu ba kaga yanzu mun kau daga hanyar shiga aljanna aljannar da muke jin nan to yanzu ba ba ka sanya mu ne muna cikin wani jarabawan da Allah yana so ya ga za mu yi haƙuri mu haƙuri a kan wayannan abu uku da aka je su a nan albasa talauci wadda da cututtuka ciwo ya same ka kai haƙuri ka nemi magani za ka iya daidai gwargwadon ya samu ya samu bai samu ka yi haƙuri wa hiyar in an ce ya ya taso nan ma ku yi haƙuri ku jure kar ku gudu kuwa ka masu wayan wayannan sifat da aka faɗa da na baya Allah ya ce ulaiika allazina sadaqu wayannan su ne mu'mine da gaske su ne yan aljanna to tambayi kanka wayannan sifat anya ne ina cikin aljanna wani na zama mun ya mu. ne ji sifan aljanna sai ka Allah ta wuna amma mu bai gyara bai bin hanya kuma aka ce wa ulaiika humul muttaqun wayannan su masu tsoron Allah in kana so ka samu aljanna da Allah yake na yi binta da ga muttaqun na binci wayannan sifa a ali imran Allah yake wa tarihu illa maghfiratin min rabbi wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin suwaye wayannan الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muslimin su ne masu ciyar da dukiyarsu lokacin jin daɗi da lokacin wahala ba ka ma gane su suna wahala su sun gode wa Allah kuma al'amuran suna tafiya kuma duk abin da ta mutu ba sa nuna fushi suna dannewa ba ma kai yanzu daga amma abu ka zo darasin haƙuri an yi wani abu yanzu yanzu ka taso ba ba ba ba mu ba a mana ma mai a tsakani kana alfahari da wannan kai ba a ma ba ma mafaɗaci ne balle amma yanzu da yi faɗa mai dalili kuma ka gama ka ce Allah ya samu aljanna da ina zai yi to ba su wannan kaga sun danna su wannan sifa ce mai amfani bayan sun danna ko ba su kullace ka ba wani afina an na ta da mu wallahu yuhibbul muslimin kaga wannan masu kyautatawa ne والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله sun san suna aikata laifi ba dan adam da bai laifi amma daga yayi laifin zakaru ba za su tuna Allah bai hana fastaghfiru li dhunubi sai ne mu gafara ko ce mai yafi ne dhunuba idan ba kuma walan yusibu kaga ba su bari mu duke walan yusibu ala wani na sako an ga ya wace ce mu yau ɗaya? Allah ya baka kuɗi ka je kana fikiri ka kana fadde an zo ana ma wa'azi kin da Allah bari mu gama yau da ɗaya kai ka tsanani kai ka zani shikenan baka sani ba kana cikin yi an baka wukan yanka kana tafiya ke da ranka kake tafiya shikenan ta mutu da wukan yanka ke na fadi iyaya eh, ka isa ka ce wa malakul maut lokaci bai ba ba kai ta ba saboda haka ولم يسيروا على ما فعلوا وهم يعلمون suna sane mutum na laifi a gaya wata waye ke barin gama to Allah ya kare mu ulaika jazaohum maghfira kaga wayannan masu yana sifat da aka sifanto to su Allah yake wa gafara daga daga ubangiji jazaohum maghfiratu min rabbihim wa jannat tajri min aka ce wa ni'ma ajrul amilin haifan barka da ladan masu aiki Allah ka sa mu cikin masu aiki to wayannan abubuwa ne da ya kamata ka rika auna su ka kuma rika tuna hadisi jibril da ya ga aljanna yace Allah ba ne jin aljanna ya shiga da aka nuna mai hanya yace Allah za ku a shiga da ya ga hanyoyin shiga aljanna uffad bil makas bi sha'awa ga sunan barkatai ga kuma yadda ɗan adam yake da san su sai ce kai shi ga yana gaba ne shiga Allah ya ce akwai mai shiga su ne suwa ne na jihar fina su wanda suka dage suka ba da himma suna kokarin su ga Allah Allah zai rika yassare musu hanyoyin ganin Allah din hanyoyin saduwa da ubangiji din Allah ka yi mana wannan muwafaka Allah ka yassare mana rayuwa Allah duk abin da zai kai mu ga aljanna ka ba mu juriyar sa abin da zai kai mu ga jahannama Allah kar ka ba mu juriyar sa ko da ran mu na so Allah ka sa mu danne mu karfin zuka Allah muna roƙon ka kai kare mana rayuwa kai mu gobe lafiya sati mu zuwa lafiya har mu cimma rufe wannan littafi lafiya abubuwan da muka karanta cikin wannan littafi mai albarka Allah ka sa shi fi mizani hasanati Allah ka sa ka ne zama hujjatan alaina Allah muna roƙon ka mace mu da taimakonka za mu tsaya a nan sai kuma sati na gaba insha Allah yadda za mu zo malamin zai zo da kansa a wannan sati ya rufe wannan littafi insha Allah ta'ala kuma a wannan rana za mu sanar da littafin da za mu tashi da shi insha Allah ta'ala da fatan Allah ba mu ikon mallaka ya kuma ba mu ikon halarta ya kuma ba mu ikon amfani da abubuwan da muke koya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan da yake bayan ba da shawara da yake cewa malam inda dama ko da muhadara a hada a kan babin da muka karanta a baya can da yi magana a kan salatin annabi saboda da yawa masu ikirarin ahalin suna suna kuskure da yawa kan yadda suke tafiyar da abubuwan a kan haka yana kuma fama da wata larura mai tsanani wanda ya ta yin addu'a hannun ya ta yin magunguna kala-kala amma har yanzu abin bai warke ba yana so a tashi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya ba shi lafiya Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyara kurakuranmu a kowane lokaci. Nasiha ta ƙarshe da zan yi mana da'awar suna ba shi ne zama ahalin suna wayan shi kana tutiyar suna suna to yana da kyau ka zama ahalin suna na gaskiya ba kawai suna a baki ba kuma sunan sunan suna nan barka ka yi kokari fatta kuma a masa ba iyayenka duk wani abu da za ka yi shi to ka yi shi a bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam karka zama ahli sunna a zuwa halaqat amma a mu'amala dinka ba a kasuwancinka ba sunna a aikinka na ba to da yawa wani tela ne amma ba suna a telarsa wani ahli suna ne a gini amma ba suna a gini wani ahli suna ne a amma ba suna a duk wani abu da zai yi na rayuwa wani ne dan kasuwa ne da sunan zai yanka ka yi memba ne kuna zuwa a halka ya ah, a harka abin kasuwa ai yanar yanki ai ka za ka ba ya ga ahli suna da suke haɗuwa a majalisi bai har harka ba kuma zai fice su kada kana ɗaukar sunan nan abubuwa wasa ne sunan ita ce addinin aiki. kuma ita annabi ya zo da ita Allah madaukakin sarki yana tuna wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wa wa hikma kine al hikma as sunna din saboda haka wallahi musa sunnan nan a rayuwar mu gaba daya udkhulu fi sunni kafa kare zama kaɗin wani ɓangare shi a nan kake suna wani ɓangare kuma ba ruwanka da ita kuka yi amfani da dama mun sha karanta a hadisayin kai ɗan kasuwa ne ka zama mai sauki wajen saya mai sauki in kai ya tsari to amma an zo harkar kasuwa sai ka tattara addinin da ka koya ka yi watsi da shi amma an zo majalisi kai ne a gaba gaba kai ne mai himma kai ne mai kaza sannan kada mu yadda zuwa mu karatu ya sa mu shiga cikin waɗanda suke ta suke yake amfani su suna da sun gama zama yan aljanna kawai su na gari ne to wannan shi ne al'amurin makarila ta lala ne shi ma allah zai iya maka ka rika ma kanka ganin nagari wa afa aminu makarawa Kun amince da wannan kenan la ya amanu makar Allah illa al-qawmul khasirun sai masu asara to saboda haka karki wala ta zanku a kusa kar ka tsarkake kanka ko a alamu ba mutaka Allah shi ya san wanda ya fi tsoron Allah kai dai kullum ka ta fatan abinda muke faɗa Allah in ne kyau ne ka ba mu ikon aiki mummuna ne muka karanto shi domin yi kokari ko muna yi kullum ka rika roƙon Allah ya sa ka karfin zuciyarka domin ita ce amara da su inna nafsa da amara su bisu su in ka karfin ta Allah ya ce taimake ka to sai ga abin da ba kyau tana so ka yi kai kuma kana gurku shi ta to da haka sai Allah ya maka muwafaka Allah ka haɗa mu cikin dacewa Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka ka dawo mu akan wannan hanya ka sa ta zama sanadin shigan mu aljanna Allah ka ba mu dacewa sannan bukatu da mutane suke da shi da baki ɗaya da manya da ƙanana Allah ka fi mu sani ka biya wani bukatun mu alkhairi abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana mai saboda alkhairi Allah ka kusanto mana da shi mai neman mu da shari da fitina Allah ka ƙara nisan shi da mu Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zama mana da ita lafiya mai santa da ci gaba Allah ta fi mu sanin sa a duk inda yake ka kusanto wani mai santa da ci gaba da lalacewa Allah ka fi mu sanin sa ka warga da aniyarsa Allah muna roƙonka wannan shugaba na mu ka ƙara masa lafiya ka ƙara tabbatar da aniyoyinsa na gari in yana da munanan kuma Allah ka tura shi akan daidai ya gyara su idan ba zai gyara ba Allah kai ka shi dama a kansu waɗanda suke kusa da shi masu san shi da alkhairi Allah ka ƙara ba su basira da kuma ba shi shawara ta gari masu son su warga da al'amura Allah karka ba su ikon kusantarsa don sun je Allah karka ba su daman faɗin abin da zai cutar da al'umma Allah ka taimake mu da taimakonka wannan majalisi namu Allah ka kara musu albarka Allah ka nuna mana sati mai zuwa inda za mu rufe wannan littafi mai albarka Allah muna roƙonka wanda ke ba da gudunmawa a wannan majalisi yake ci gaba da kudinsa da shawararsa da tunaninsa da jikinsa Allah ka tura masa jini zai hasala wanda duk yake taimakawa wajen gudanar da wannan karatu Allah ka taimake mu da mu da shi duka Allah ka sa mu cikin aljanna dattawa da suke taya mu wannan zafi ba don mu kai ba sai dan abin da muke gaya musu na kala Allah ko kala Rasulullah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka kara musu duniya Allah ka sa mutuwa ta zo da mu da su duka mu cika da imani yan kasuwan cikin mu Allah ka albarkace su baliban cikin mu Allah ka albarkaci karatun su masu shirin jarabawa Allah ka taimake su wanda suke neman aiki Allah ka ba su wanda suke da iyali Allah ka taimake su wajen rike su da adalci wanda suke son kaji Allah ka yalwata musu wanda ba su da shi Allah ولا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين